وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na yi mana barka da zuwa a wannan safiya ta litinin yau shi a watan ramadana bayan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda take da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da hudu gona na? to kuke da shi wancan shi ke da na ashirin da hudu watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin farko-farkon suratul baqara mun karanta ayar da Allah yake wani da qila lahum la tusiru fil ardi qalu إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نعم تو بمن نراه بمن نراه نحكم بياني أفهم تبيهون تعالى نمنا أكي كما أن أين أيمنا أولنا بياني سهل من نعم محمد صلى الله عليه وسلم دم وعطوك متبيئة كل هذا المتعن فرقه kada mu ɗabi'antu da halayen mutane na biyu balle waɗannan na mutu da muke a ciki shi ne alfanu jin alƙur'ani domin mutum ya aiwatar da shi ya ɗabi'antu da halayen gari a ciki can ayar da ta gabata idan ƙila lahum la tusiru fil ardi idan aka ce musu kada ku yi barna a ban ko ku daina barna a ban kasa ku daina ci gaba da barna a ban kasa sai ku ce inna ma nahnu muslihuna mu gyara muke sai Allah ya tabbatar da cewa mu ne mabarnata Allah innahum humul muslimuna Allah ya ce ku saurara hadda Allah ku saurara dan jan hankali ga wannan sabon يا إنهم هم المسلمون لن يسوسوني وكوي ما مقالك سوني فرناتك كيتو أخذ دنيا شيء على دنجاو وكي تنكو علامة تتقلب ضواعيك إن إنهم فيصيبهم وتقرر السلام يكفيهم المسلمون بايعهم halabi na hun sauki wanda yake mai ƙarfafawa yake innahu hun hukun musuluna lalle su su kawai neman mabarata wato wanda zai ce bai yi ba alhali ya yi ba ya ɓarna alhali yana ciki wannan ƙarya da barna ta karkaitu a aiki shi kaɗai ne ba wanda ya fi shi ba ala innahu humul muftinuna su waɗannan su ne kaɗai ma mabarnata walakin la yash'urun sai dai ba su sani ba inda wata inda ta ƙara faruwa kenan ga barna kuma ba a kan barna ba ce ai babban arziki ne idan ka yi kuskure ka fahimci cewa ka yi kuskure idan ka yi haram babban arziki ne ka fahimci cewa a ranki to amma fata ne da rikin arzikin lahira mutum ya yi barnan ma bai ma fahimci barnar da su ya yi kuskure wai bai fahimci kuskure ba ko kuma a ya yi shirka ne ma fahimci shirka ba ko kuma a ɗayan biyu ya fahimci shirka ne amma bai yarda a fahimci cewa yin kafari ya yi kuskuren amma ya fi yarda ya ba da ɗan cewa kuskuren da ya yi ya yi haram amma ya fi yarda cewa haram da ya yi to wannan babbar kafewa ce allah ne na rashin arzikin lafiya amma allah na arzikin lafiya shi ne mutum ya yi kuskure ya yarda cewa kuskure ne sai ya ɗauki matsayi ko ya yi kuskuren ya san cewa kuskure ne ko ba kai yi kuskure ko da iyalar kai kai yi kuskure sai ki bayyana cewa wannan laifin naki ne wannan hakan ne kika yi kuskure ba daidai ba zai ki ce ke kika yi kuskure shi ne daidai balle a ce kin yi ma daidai gidan haram ba ne yadda sun yi haram ba kar ki ɗabi'antu da wannan abin zai yi kuma ya kawo miki cika a rayuwa Inda ma ya kawo matsala a cikin gida kuma zai ci ta bari dan adam dan adam dan wanka ko shi kai da kuskure kai da kayan kuskure duka ne ya ko ba ya kan haka shi Allah na da maka ka nemi gafara ka nemi yariya lafiya lau an ce tinubu wajen tafi ya taho ya ce wai yana jin ya biya bai ya kun ya bai ni ne ba ni ci ba ya ne ba gaskiya ban ya ba an ce da ban kalmar an ka an ne barna barna kana na kana gudana kuma a arewacin najeriya kuma alkawarin da ya duk zai share wannan barna zai maganinta to alkawarin na kira kuma ga abubuwa na ga sunan haƙoƙin bayan allah na nan babu sai wani gudu duk an ɗauki wasu an ba, kamar wannan shugaban ayin, shugaban da zai hukunci wai a kan zaɓe shi kan shi mugu ne shi yana ciki ko shi ne mugun labari na ɗaukar labari a kai ma iyayen gidansu cewa ka ce soci a kan kashewa a Najeriya. Wai kuma shi ne shugaban zaɓe yanzu shi ne zai jagoranci adalci to shi yana da adalci tukunan da zai jagoranci adalci kuma muna wurin taro a abuja kwanaki na kudin samu sun yi hukunci duka tattaunawa da aka yi ta kowane bangare yan izala an har tsarin suna ɗin da gari kazaki ɗaya ba ziyarta yadda a ainihin wajen jagorantar da wannan ba in dai mu ake so ne zaɓe to ba ma kai a shi ya ce to kuma sai ce mun ya kai ba mu ya kai ba gaskiya ka bai wa haƙƙi na cin su sannan a ce za a yaƙe kuma za ka gani wannan za ka haɗu da wannan duniya guda ɗaya ba wanda ya duk wani nan nagari ba zai yaƙe maka ba sai ka yi abin da Allah ya ce ko abin da ƙasar take so adalci kan nan a yaƙe maka Allah ya kama mana wani kenan ya fahimci yana da rinki ya fahimci yana da matsala kuma gaskiya yana da matsala abin da aka zaɓe shi don kishin shi muslim muslim mataimakin shi musulmi shi ma musulmi kafirai suna ta tuciyar cewa ba yadda za a yi muslim muslim a cikin nasara a najeriya kamar su da ke da suna da kirari suna da dukiya suna da alfahari aka zo aka yarbar da su da rana yana nuna cewa su mai yawan su ba mu wani yawan da suke ci musulmi su ne ke da kasar to amma wannan muslim muslim sai ya zama muslim muslim kawai duk musulmi ake zalunta kafiran da aka ce an yi muslim muslim sai zama suke amfanuwa da wannan gwamnati musulmi ba ta amfanuwa to don wani ne a za'ani ya ce ta ina matsala nan matsala nan ga kuma haraji duk mai mu'amala da banki za a ce mashi wani haraji kalin haraji ba mu san ma abin da mu kai ba mu kamar amana ne da za su a a hanyar haraji ba. to kuma zai ya yi ba zai yi ba da saurari na an gaba za ka zama rayuwar ka kai shugaban kasa za ka gan a nan da ba a duniya ko kuma a yaya amma ba abin da zai yafe maka cikin wanda suka nan abin da ke ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun sai Allah yake ya kuma kace ambatan masu dabi'un na kai? wasu ɗabi'u kaloli daban-daban na munafukai wa idza laqul ladina amanu na wa idza qila lahum ashina kun da ke take wa idza qila lahum aminu wannan ɗabi'a idan aka ce masu aminu ku ba da gaskiya aminu bima idan aka ce masu ku ba da gaskiya da abin da aka saukar maka ku ba da gaskiya da abin da wato ainihin waɗancan suka yi imani ayar wa ila qila lahum Amin. idan aka ce masu ku ba da gaskiya kama amanan nasu kamar yadda mutane suka ba da gaskiya annasu an su ne sahabban manzon Allah su ne annas na duk ba gama garin mutane ba wato mutane ne na musamman to yana cikin ɗabi'un idan aka ce masu ko ba da gaskiya kama amuran nasu kamar yadda sahabbai suka ba da gaskiya ƙaru sai su ce a nu'minu mun ba da haka kawai kama amuran su faha kamar yadda waɗannan wawaye suka ba da gaskiya jahilai yanzu wannan zagi ne ko yahudi ma'anar wanda suke zagin sahabban manzan Allah na farko su ne munafukai yan shi'a suka biyo su a baya da waɗanda suka ɗabi'antu da ɗabi'unsu suka biyo suna zagin sahabban manzan Allah wai sahabban manzan Allah jahilai ne wawaye ne don sun ba da gaskiya da annabi Muhammad mun ba da gaskiya kamar yadda waɗannan wawayen suka ba da gaskiya sai Allah ya kare ma mutanen kirki fada da kai yace ala ku saurara innahum humus subaha su su kadai ne ma wawaye su ne cikakken wawaye sai dai walakin la ya'lamuna karin ciwo kuma ba su sani ba abin da aka faɗa da innahum humus subaha walakin la walakin la yash'urun nan kuma ala inna إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نعم على إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سوسو كدين واواي ما في كفو سيدي كما تشيوان بسسني با yanzu mutum yana gabo amma bai fahimci gabo ba ne illa nawa kenan yana wawa bai fahimci wawa ba ne ciwo nawa akalla ciwo biyu yana jahili wai bai da shi bai sani ba kuma wani nawa kenan inda in yadda da inda ciwon rashin sani inda mu biyu ke to haka muna kan suka hada don haka duk mai mutum wani wani gaskiya kuma ta fito a kan shi ba shakka kuma ya iya da wani yana da dalila irin da irin da kai. ki ƙoƙari ki yaƙi kanki wajen san Allah da san annabi da san kayan gaskiya da amana kuma da yadda da kuskure idan kina da kuskure Ko wane ne kika yi ma kuskure ki yadda kina da kuskure ki yadda ba ki daidai ba to waye yadda daidai ba dai da ɗari bisa ɗari waye cikin mutane akwai da bisa ɗari hausawa ma tana cewa mutum tara ne bai yi mai ba bai kawo ma ba ma'ana shi mutum mai kuskure ne mai kasawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata wa khayrul khata'in tawwabun duk ɗan adam masu yawan kuskure ne duk ɗan adam mai yawan kuskure ne sai ce mafi mafiya alkhairin masu kurakurai su ne masu tuba ya yi kuskure allah ya ya je tuba ya yi kuskure mutum ya yi mawa ya je neme shi ya yi an zai yi kin kaba ma mijinki kin yi mai kuskure sai ki je ki neme shi ya biya na yi kuskure na yi maka kaza da allah na neman ka ya to dan allah wannan kaka ya yi mace ba daidai ba sai ce mai da Allah na yi mace ba daidai ba ya mai maki dan Allah wannan karkanci daidai ke da cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya zauna da aka yadda zango a wani guri sai ya yadda zango ya zauna sahabbai shi suka ce mashi wai wannan gurin da kake sauka nan wahayi sai ji a ba wanda ya man wahayi sai suka ce to nan bai dace ba sai aka tashi da wani sai aka koma wani gurin saboda strategy na zama a irin wannan gurin a wajen yaƙi bai dace ba sai abin suka kwatanta mai ya kai ba? ya kai ba? to don me mu ba za mu karba abin da yake ne ba mu yi watsi da kurakurai to munafukai su ba haka suke ba wanda kika ga an yi an yi da yadda kayan kuskure ta ki yarda mu dalilan munafukai ke gare da kuma akwai girman kai ba daidai ba ne ba to kuma ba maka cikin aka ba ki ba kawai da wajen tsarin kuskure ta yi yarda sai in ce ki wurin ba maka munafukai sai ki ce maka munafukai kin ga kin kana ma wannan dawaki duk da yawan dawakin ka kin kana mata girman kai ai sai ki bi da hankali har Allah ya sa ta karba so ake ta karba ko so ake ta ki karba so ake ta karba don haka ba za a yi jefa mata kayan munafunci ba a lafi so ake yi ta gani har sai abin ya tabbata to wannan in kina zuwa karba ki kore wannan abubuwan da ba karba da Allah ya samu da to shi ne Allah yake cewa idan aka ce masu aminu ku ba da gaskiya wato ainihin da irin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ba da gaskiya kama amana ma'anna. kamar yadda mutane sahabbai suka ba da gaskiya to kai abin da suke cewa qalu sai ce annu'minu mun ba da gaskiya kama amana subaha kamar yadda wawaye nan ko jahilan nan suka ba da gaskiya sai Allah ya ce ala ku saurara innahum su munafukan nan masu zagin sahabbai humus sufaha'u su kadai ne ma wawaye walakin la ya'lamun sai ne ba su da sani ciwo bisa ciwo matsala bisa matsala wannan ayar adam ta mana cewa zagin sahabban manzon Allah babban kuskure ai ko ban ki wannan da ya gabata ya ziyara da iyayen duniya ko manya-manyan mabaratan ku su ko ji jika ne ne a zagin cin cin gama tsarin ke a duniya domin sun fi shi nalata sun fi shi cewa. sun fi ki imanin gari sun fi ki gaskiya sun fi ki rukon amana ta yaya za a yi zaɓe su ci wanda ya lafiya maza Allah ne duk wanda ya bibiyi al'aurar wani kuri ke tona a fili so yake ya ga lambon shi so yake neman cikashin shi yake ya yaka shi kuma Allah ne zai yi biye-biye a fili shi ya tone ko a gidan shi sai Allah ya tona mai a fili da haka da ke wanke kun harku ba abin da muke tantaunawa illa gulmar suwanci illa gulmar suwani illa gulmar maza illa naki aka sa shi aka yanya naki aka tsatsin shi wani shi ne. da sai ku yi suna murna cikar bisa cikar yanzu wannan ɓarnar da kuka yi har ba ku ji damuwa ba cewa ɓarna ce matsala ce kun yi abin kuma murna kuke to ke ma sai an yanya na matsalar ki talaucin ki da rashin lafiyar ki da sirrin ki duk sai an tone shi har a cikin gidan saboda yana bibiyar wato a filin zuwa da ke tattuna shi sai ma sai kin samu wannan to balle a ce manyan mutane na haɓar manzan balle a ce manyan mutane ma kan sahabban manzan Allah wanda su ma sahabbai bari a ce iyalan gidan manzan Allah matan manzan Allah ba abin da za ka tattauna sai cikashin su shi ne za ka nemo da rika tona wanda Allah ya masu gaba Allah ya Allah ya yafe ma ba ta aka yi mata kuskure ba to kuskuren sun yi amma Allah ya ce ya yafe wala qad afa Allahu anhum Allah ya ce ya yafe كما yadda ya سورة ƙarshen محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدأون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. يأتي محمد ليس كان الله محمد من الله waɗanda ولن tare da shi صحابي sahabbai maɗanda matan duka sai an yi a kuffari masu tsanani ne a kan kafirai ba ka ma kafirai lambalar kuɗi rukama ubainahu a tsakanin su kuma masu tausayin juna ne tana tausaya ma juna ba ta da ita a taimaka mata ba ta da shi a taimaka mata tana da kasawa a tuntuɗa da kai inda ake bukata ba ka ganewa a ranar da ita in kana da wata matsala a rike ba mana haka ma kan samu suke yi da maza ruhama bainahum sai Allah ya sifanta su tarahu yau da wani farfar min Allah wa ridwan zaka ga su suna sujjada suna ruku suna neman yarda Allah suna talla da daddare suna tallar fari. suna neman yarda Allah ya rika kuma Allah min Allah wa ridwa shi ma hu bi yuturihim min athari sujud al'amar su shine alama sujada ko kokin za ku ga suna da alama ta annuri na cewa suna kalla ko alam na gurin sujada a fuskar za ka ga wannan a fuskokin su yabtau تراه ركعا سجدا يبدأون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود فعل كذلك نظرهم في التوراه والمشي صفر صفاء التوراه حتى التوراه الا يعم فتحها ظلما دخلنا فيش ومثلهم في الانجيل مثال صفر سقاع الانجيل فيش كذلك أخرج شطعه فعاذره sifar zuwa cikin سوقه صفر سؤال الإنجيل كزرع كمن شوكا أخرج شفاه da ta fitar da tsoro na da na farko wannan ɗallin gafin da ya kullo na farko fa'azarahu sai Allah ya karfafa shi Fattawa a sai ya jike ya kama kasa yujibu tura har yana ba manoma sha'awa yayin da suka gashi mai noma in yi noma ya ce ya san gonar ta kan kama damuwa yake ko murna murna yake to haka nan wato mumilai ke wato ainihin murna da su yujibu tura wato aiki kamar yadda manoma ke murna da noman su gonar su idan ta yabanya mai kyau haka nan wato aiki wato sahabban manzon Allah ke birgewa amma kuma a gefe guda suna caba ba makafirai suna bata makafirai rai sai su yi rujuku tsorra a dan mai yari da bai kurkufa dan ya bata makafirai rai imamu malik wanda ta tsaye ya da can ba ta tana wata a gefe يوجب الزراع يقيد به الكفار yana baiwa wato manoma sha'awa don ya ba ka makarai imam malik a ƙarƙashin wannan ayar liyaqiba bihim al-kufar yace duk wanda ranci ya baci ya kalli kafan manzon Allah ta sifa ko ido da ido ranci ya baci to wannan kafiri ne in ji wa jin man bari kamar da ibn kafir ya ambaci wannan a karkashin wannan ayar cikin suratul fathi duk wanda zai bata wato za ka bata yin sababiyar kafan manzon Allah da ba mu'minai bane Allah ya tsare to balle a ce wanda za su zagi sabon manzon Allah kamar yadda ya ci a suka kamar ma'aisha. suke zagin babanta suke zagin halikokin manzon Allah wanda suka fitar kawai ciki shi ne ba, shi ne a bin Abi to ai ko shi ba shi tare da ko shi ba shi tare da su idan za a bi addini bin addini kawai ne ba kwana-kwana idan mutum ya sa san zuciya a bin addini sai ya zama bai san zuciya ba latar sannan kuma bai yi addini ba da haka duk wanda yake fakawa da sunan addini yana zafi kafin manzon Allah to ba musulmi ba ba mutum ba cikin jerin dole ne ya nemi kawai addinin da zai yi ban ba musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato ai ku lizinci ku kiyaye zagin sahabbaina ku kiyaye zagin sahabbaina ku ji tsoron Allah a cikin sahabbaina wato almajiran manzon Allah cikin su kuma manzon Allah ya aure ya aula daga wajen su suka aure ne abubakar ya aura mashi diyar shi aisha sannan umar ya aura mashi diyar shi hafsa sannan shi kuma ya aura masu kuma suka aura daga wajen manzon Allah Ali ya aure diyar manzon Allah ya ce Fatima dan haka tana tana a haɗe tana kaunar juna kuma Allah ya haɗa su kai sai ka zo ka wara wani kana zaki shi yasa imam malik ko imam ya ce duk wanda ya faka yana zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a da manzan Allah ya ga ya fito kai tsaye ya zagi annabi Muhammad to duniyar musulunci da wadda ma ba ita ba za ta yi Allah wadda Da haka dai faka yana zagin kafin manzan Allah don a ce manzan Allah ba na gari ba ne don yana ga ya tarbiyyantar da waɗanda ba na gari ba wanda yake zagin mijinki ke kuma ran kuke da miji don Allah da waye da ke yake wanda yake zagin matarka ba da kowa Allah ya haɗa shi ba da matarka ba kuma kai kuna na lafiya don allah da waye manar shi kai ne shashashashi ko yiwu ta wajen ɗanka kuma ɗan ganin yake yana ci mai mutunci manar shi da kai ne yi bai yiwuwa ka raba waɗannan abubuwan da biyu kuma ka ce wai kai ne kirki ne da haka wanda yake gajin sahabban manzon Allah da manzon Allah shi shi ya sanya Allah ya ce ana inna hum sufaha sai Allah ya rama masu zani duwa Allah ya kare na gari Allah ya kare sahabban manzon Allah saboda an zabi, to dan Allah Allah ya kare sai dan mai bala kare da haka wanda yake kare na gari na da tarihi wanda yake kare mu'minin imani yayi wanda yake kare musulunci musuluncin yake musulmi ne amma wanda mu yake wulakantar da musulmai da haka shi ba na gari ba ne ta kar ku yi tarayya da shi wannan manzan Allah suna alaihi sannan yake cewa law an a ahadukum mitla uhudin jabala zahaba ma balagha mudda ahadin wala nasifa. yake na rantse da wanda raina yake a hannu shi ne wanda bi nafsi ne na rantse da wanda raina yake a hannu shi da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin girman dutsen kuhu akwai almasai a cikin ku sun je madina sun je uhudu suka ga dutsen uhudu ga dutsen uhudu wanda ainihin wato manzon Allah ya tsaida sahabbai a wajen kanna akwai jabalin roma ga jabalin roma can ga dutsen hudu mai ɗimbin yawa da tsawo sama da da fadi kuma kasa allahu alam da abin da allah ya yi ga shi da tsawo ya tafi iyakar gari to jabalin roma shi kuma nan sai aka ajiye wasu bayan allah a nan sai aka ce kar ku wani wannan dutsen hudun ake magana da mutum zai ciyar da shi ɗayan ko gama garin mutane ya ciyar da kwatan-kwacin dutsen uhudu na zinari don allah zinari da yake kunnen kima dubu nawa yake miliyan nawa yake balle a ce kwacin dutse kuma dutsen na uhudu ga shi nan ƙasa ba ka iya kashe ba ga shi nan ya tafi ilan masha allah ki da shi sai manzan Allah ya ce ba zai kai mudun abin da sahabi ya bada ba saboda mudu duk abin da ka din nan da liman ta hudu aka kwatanta da lada ba zai kai na sahabi mudu ɗaya ba to me ka ne ka wannan bambanci su muminai ne sun gama manzon Allah sai da tare da manzan Allah sun yaƙi tare da manzan Allah sun yi sallah bayan manzan Allah sun gan shi da ido kuma suka taimaka mai don Allah zai zama ɗaya da farar hula da ba mu gan shi kuma duk mu bai ne ba da wanda ya ce da dutsen kotu shi ma mai imani ne da wanda ya ba da mudu shi ma mai imani ne amma mudun wancan ya fi dutsen kohudin wannan me ya kawo wannan bambanci amma kuma haka zo da hakika ka zage shi a tsarin tariyawa lalacewar taliyawa Allah ya faɗi waɗannan bayan Allah ma kuma da yawa a cikin alƙur'ani yana yin sha kamar yadda Allah ya faɗa min kuma من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى من دخل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لم تفتر عمل الشيطان manzan da yake mumini kwakwara ya fi mumini mai rauni lange-lange ba za a hada ba to waɗancan mumini ne masu ƙarfi masu ƙarfin imani ga ƙarfin to ga ƙarfin taimako ya za a yi zama daya da wannan na ƙarshe wanda imanin ma mai kyau bai fahimce shi ba shi ya sa yake ba zai zama daya ba wanda ya ɗauki dukiyar shi ya ciyar kafin a buɗe maka da wanda ya ciyar bayan an buɗe maka mulki ya kan kama ko'ina ba za a ba zai gani amma duka su ko mu ne ko sai kuma ɗan aljanna Allah ya ba su aljanna amma ya ce na ya bambanta Allah da adalci ko aljanna inda za ki shiga wannan Allah kai to ba dai bane da yin hajiya dan hajiya ta ciyar ta shayar ta yi iyamu dai ta yi tarbiyya na diyarta da wanda ba diyarta ba ma kuma saboda Allah kuma ta yi imani dan Allah zai bar aljanna kula aljanna ba magani duk da yake duk wanda ya shiga aljanna da rahama Allah ne amma matsayi ba a daga darasi a baki kaza a baki kaza a baki barwa da masu girma da ma kuma aljanta ki sama ki ya tsari zama na kuma ba mai yi ba daɗi Allah ya ce da sinadarin da zafi hasada alhasada a nan duniya ce ba abin da ke karanta a aljanna ba abin da za nema a ko ina ke rasa amma ne wancan ta fi ke kima ta fi daraja domin ta fi ke aiki ta iman, ke ta fi ke ilimi ta fi ke kwazo na taimakon addini don allah ji wannan abin sai allah ya barci ya haɗa ku dai wa daidai hmm? ba zai yi allah ya adalci don ba kamar farin shi ke ya yi allah ya mafi matsayi a ɗan duniya allah ya mafi matsayi a lahira Allah ya ji bin daɗi a nan kuma ya ji bin daɗi a can ma na lahira Duk da kwazo ne ake yi mana Allah ji waye wallafi na jahadu fina lana liyannahu subulana wa inna Allah la ma'a muhsinin wanda suka jajirce a cikin suka yi jihadi bayan imani kuma saboda jan dan Allah aka yi wannan sai Allah ya ce lana biyan nan subulana za mu shiryar da su hanyoyin mu daban-daban na ɗaukaka da arziki da samu kuma Allah yana nan tare da masu yi da shi Allah yana nan tare da masu taimaka su na ki zama cikin masu taimaka kar ki zama cikin masu zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai matsalar ki da ke ki alinki bai ki da matsalar da baki ki iyawa sai ala innahum هم السفهاء ولكن لا يعلمون sai ayar guda ta ce wa idza yaqul ladina idan suka haɗu da ya imani yaya suke qalu amanna sai ai kuma mun ba da gaskiya da Allah mu ma mun idan suka haɗu da masu imani da kuwa sai suka faɗi wannan magana sai Allah ya yi cewa وإذا خلوا إلى شياطينهم amma da sun kaɗaita daga su sai ke dami shugabanni daga su sai manya-manyan al'umman wanda suna tattare da su to ya munafukai su koma wajen yahudawa ko kuma munafukai su koma wajen manya-manyan shugabanni ko kuma yan wani masu dukiyar sun koma wani wanda suka shuka masu wannan zan dukiyar sun kaɗaita daga su sai su zalla to da suke faɗa irin wannan yanayi to shi ne Allah yake lamartawa wanda halau ila ne idan suka kaɗaita daga su sai shugabannin su shekaru ya suke cewa قالوا sai su ce inna ma nahnu inna ma'akum mu muna nan tare da ku a cikin shedanci a cikin barin wancan addini a cikin wannan addini na a cikin tarayya da ku muna nan tare da ku da taimako da kamawa muna nan tare da ku a addini ba za mu rabu da ku ba amma can ka bayan man baka suke masu a can cewa kin suna tare da mummire a rani ba ka tare suna tare da sahabbai a rani ba ka ba ka tare suna tare da su a siyasa a shi an jimaki ba tare da su suke ba inna ma'akum inna ma nahnu mustahbi'un mu kawai izgini muke masu rainin wayo ne da rainin hankali muke masu kawai ba ma tare da su wannan da rashin wayo da rashin hankali halin suwaye ke nan halin ma masu yin wayo masu zuwa su shigo cikin ku ba da zuciyar ku ba sai dai da bakin su bakin su rakan rakan amma zuciyar su kuma kamar kamar da galauna ba ka tare da wannan halaye na ne na munafukai Allah ka tsare sai ayar wani suna da muka karanta da zai muka yabo Allah ya sahi bi fatan na Allah ya ce Allah ya sahi bi to Allah ma shi kuma yana shirya maida masu sakamakon rashin wayo da yake yana cikin jikokin da aka yi magana a can baya ga ɗai can ta gaba da ɗan shida ko mukada ga wannan alƙalin za الله يستهزئ بهم sannan wa ya mudduhum fi tughyanihim ya'mahun sannan ya miƙa su a cikin shishigin su ya'mahun suna niwa suna hauma hauma ba san inda suka rusa ba matsalar sabo ne sabo da illa Allah ya sa muna gane muna fahimtar sabon wannan dakikanci ne dawowa sabo dakikanci bata mutum ya duka homa homa ne ka ce ka kai inda ake bukata ba sabo yana kawo wani sai ya kama shi yiwuwa gulma matsala ke kawo mace a kanan kai sai ta kawo mace shi ka a kanan kai sai ke da rika tsawa ta mace in ba ne gulma ta ba za a yi daɗi ba ɗan gulma ta take buɗe babu wannan a gulma ta ne kin ga ba a ki ba shi da amfani gara ma ki ci gaba da mulkar ciwo kawai ki ci gaba da su abinci ki lafiya ne dan ba ki ba wannan ba yana cikin matsala ba ba ga yunwa kuma ga kuma dan ke ba ke to haka ka da duk wani nau'i na sabo haka dan Allah na na ne ke kawo ci gaba Kowa ya? ina ka haifa mace da cuta kuma kin cuci hatari kin cuci gidan kin cuci zuriyar kin cuci musulunci sai shi ma ka to haka duk wani yanki na sabuwa da haka ba ya haifar da ɗalai yi ƙoƙari yi faɗa da kai da kan ki za ki shi ne babban faɗa shi ne babban jihadi ki yaƙi kan kan tirka a tsaron a kan abin da Allah yake so tirka a tashi a kan barin abin da Allah baya wani shi ne babban jihadi in mutum bai iya wannan ba ba zai iya zuwa da ya ko wani ba yaushe kai kai kan kan kama ya kamata a yaƙe ka yaushe za ka iya ya ko wani ba zai yi ba za mu ka ibada ya kan kan tukunna wannan shi ne babban jihadi da Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajahidu bi jihadan kabira kayaki su da shi jihadi babba shi ne jihadi babba shi ne kuma ayat da aka karanta a baya wannan shi jihadu bina malamai su shi ne jihadin nan Allah ya sa ni Allah shi ne mai maida musu izini mai maida masu rainin wayo wa ya muddu sannan ya miƙa su ana nan ana nan Allah ya jira su ya miƙa su fito ya yi a cikin wannan wato shishigin da suke ya amaru suna da yiwuwa ba san inda suka rusa ba wannan shi ne abin da sabo yake haifarwa Allah ka tsare mu da kamu kamun sabon Allah da ci kashin sabon Allah kai mana arzikin tsayawa sai Allah ya ce ulaika alladhina salafu balala akan nan ulaika alladhina salafu balala bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin Allah su ne waɗanda suka zaɓi a mata bin huda a kan shiriya bi a nan malamai kace tana da ma'anar ala ulaika allazina tarawu dalalata ala al-huda yana nufin allazina tarawu ad-dalalata ala al-huda wanda suka zabu bada akan shiriya sai Allah yake ba ma wani hajji da wasu to waɗannan kasuwancin su ne yi shi ba kasuwanci ya yi ba yi wani addinin da yake yi kasuwa ce sallar da kike na ruwa ne neman riba kike yi a nan da can kudin wannan kasuwanci na sallah na azumi na sarka na hajji na umra na ilimi da ilmantarwa da wa'azi da faɗakarwa da kike kyauta kama gidanki da kyauta kama na sama da biyayya duk wannan fakatuwa ce riba tana nan za zuwa da uwar kuɗi duka suna nan tafi sai ka yi ba ma ba mai hajji da wato kasuwancin su wannan bai yi ba to tun da bai yi ba ba mai aka samu kasuwar da ba yi ba ba mai aka yi a kara a kai sannan ya ce wa ma kanu mutane da kuma ba shi ya yi ba Allah ya ambaci kasuwa a addini kasuwa ma'anar shi kasuwancin tsakaninka da Allah a cikin suratul saf Allah ya yi ayyuhal ladina amanu هل أدلكم على إدارة تنجيكم من عذاب أليم يا كما إيماني ويكنا من كنا شرير دكو شرير دكو دوارا kasuwanci da zai tsere da ku daga azaba ya sa ku aljanna kamar ce ma'ana wa kasuwa ce sai in والبدع في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تجي شيء الإيمان إلى الله ونقول الله ويرتدى الله كذا كل عمل على الله sannan ku yi jihadi jihadin nan na farko ki yaƙi kan jirgin nan جهادنا ku yi jihadi ihadin fitar da masu matsala daga cikin matsala masu rashin lafiya daga rashin lafiya masu talauci daga talauci masu kunci daga cikin kunci ce da kanki ke ke lamba ta daya kina fama da damuwa ki fitar da kanki daga damuwar nan da yarda da bayan Allah da yin abin da yake da yin addu'o'i da yin bikirin Allah wanda yana cikin jihadin nan sannan sai bi an wa kuma Allah cewa ne da dukiyoyinku da kuma kanku wannan shi ne ba a gani kenan addinin da kake kasuwa ce sallar kasuwanci ne tsakanin ka da Allah azumin kasuwanci ne tsakanin ki da Allah hajjin kasuwanci ne tsakanin ki da Allah sirri ciyarwar kasuwanci ne ba haka ba ne duk waɗannan faruwa ne Allah ya faɗi wannan aya a cikin suratul tauba yace inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna me zaki yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوصى بهذه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هل يا كي لا يكره مؤمنا da dukiyoyin mummunai baki ɗaya Allah ya saya mun sallama mun sallama akwai wanda ba sallama ba duk mun sallama ma Allah ko inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum to me abun kudin yanzu mun kai da ne mun ba da dukiyar da wadatar mu da lafiyar mu duka mun bai wa Allah sai ke ne an da lamun janna suna da aljanna aljanna ita ce abun kudin kudin shi ne mu da abin da muka mallaka kamar yadda za je super market ga shi nan an bai wa kowane abin kuɗi kuɗi shi an rubuta kawai ba ko zance sai ki miƙa kudin wannan abin da kika gani sai ki ɗauki abin kuɗin ko a ɗauka a miƙo komai. a ƙasashen da suka ci gaba sai ki shiga kasuwa kawai ki je ki ɗauko a kara sai ki ɗauko a kara sai ki ɗauko a kara sai ki ɗauko a kara sai a zo a tattara a nan gudu. sai a yi kwakwakar a bari ne samun waɗannan abubuwa a cikin mai kwamfuta ko kuma kalkuleta shi ke nan sai a yi sai a bayyana mai nawa za a yi bada sai ki ɗauko ki baya sai ki ki kira ni wa wani kira yi wa magana ba ki mu kowa magana wani tsaruri ya kana da yin wannan kasuwar a nan ba ka yana akwai yin wannan kasuwar ko za ka shiga ka je ka ɗan ɗauko ka je ka ɗan ɗauko to yanzu wannan abin da ka shiga ka ɗan ɗauko shi ne kayan kuɗi kai da kanka shi kai ne kuɗin kamar yanzu abin da za ka dadda a aljanna shi ne kayan kudin kai kai ne mai kai ne mai kai ne kudin domin da yi yi wannan abin da ka ɗauko kudi kai ne kudin kayan kudin kuma na can wajen allah ita ce aljanna mun yarda da wannan kasuwar in dai mun yarda da wannan kasuwar to ba mu shakka ya kamata mu cije a kanta akwai alkhairi an da lamun jami'a yuqatilu min الله فيقتلوه ويقتلوه وأعلن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ألا يرمى عن كون cewar ku yi yaƙi ta Allah ku yi jihadi don tsara addinin Allah ku karanta ku koyar ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji ku yi umra ku ciyar da bayan Allah ku ba ku haƙƙin wajibi da wanda ma ba na wajibi sai tsohon wani alkawari da Allah ya a cikin alkawara da injila da alkur'ani sai ce to wa ya fa Allah ya da alkawari sai ce to an bi shi ruku da wannan cinikayya Allah ce wa ya cinikayya da wa Allah ya cinikayya da mu'minin ku ba da rayuwarku ku ba da dukiyoyinku shi kuma ya ba ku aljanna Allah kai mana arzikin kallama maka yadda kake na ya kamata mu tsaya sha Allah mu ta'ala muna a ƙarshen zumunin da yanzu muka zo in an na kai mu gobe za mu tashi a kan aya ta gaba mata matsalohun kamar dalil da duk sau sauka da lawa fatan abubuwan da Allah ya mana ga da suka yi daidai Allah karɓa mana